Kimanin dabbobi 6,250 ne suka mutu a gundumar Cintabaraden sakamakon ambaliyar ruwa yayin da wasu 2,750 suka mutu a gundumar Abalak sakamakon karancin ciyawa, lamarin da ake alakantawa da gardamar damana. Shugaban hukumar kula da ayyukan bunƙasa kiwo na ƙasa Mamman Sani Mamman da ke yi wa manema labarai bayani kan wannan matsala ya ƙara da cewa. ce qui a donné un déficit fourrager de d'à peu près 18 millions 471 000 tonnes. An samu gifin ton miliyan goma sha takwas da da da dubu ɗari hudu saba'in ɗaya na ciyawa waɗanda ke kwatankwacin bukatun kashi hamsin da uku daga cikin ɗari na yawan albarkatun kiwo na ƙasa. Sannan matsalar wutar daji ta zo ta ƙaru a kan wannan al'amari inda aka fuskanci tashin gobara aƙalla sau 63 a bara waɗanda suka laƙume hatta 4,200 na filayen kiwo abinda ya haddasa asarar ton 60,000 na ciyawa matsalar da ta jefa makiyaya akalla miliyan 2,700 cikin halin karancin abincin dabbobi. Si on prend l'exemple de la commune de, de on a adressé 6250 en termes de, de mortalité. ruwan sama mai ƙarfi da ya sabka a wasu yankunan karkara a farkon damanar bana ya taimaka wajen ƙaruwar yawan dabbobin da suka hallaka yayin da a wasu yankunan aka yi fama da iska mai ƙarfi da ta ciyawar da ya kamata basashe su amfana da ita Malam Abdu Nino ga Gajango ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin makiyaya ya shawarci mahukunta. san akwai bambanci da a gane tun yanzu da kuma a gane sai lokacin kaka ta kun a ce ai gashi inda ba a yi ba. Dangance da wannan lalle eh, yadda za a yi ai noman ciyawan dai ba a yi tunani ba aka ɗaure tunani masu kyau har yanzu amma na san da gwamnati zai ɗauki mataki yadda za a yi noman ciyawa cikin rani kuma a yi noman ta a cikin damana. A watan jiya ministan bunƙasa kiwon dabbobi ya yi rangadi a jihohin ƙasar nan da nufin ganewa idanuwansa halin da aka shiga ta yadda gwamnati za ta ɗauki matakai. Domin tunkarar wannan masifa an shirya ayyukan sayar da cimaka ta mutane da ta bisashe a kan farashi mai rahusa. Abdu Nino wanda ke cikin waɗanda suka dannewa tawagar ta hukumomi gargada a wannan zagaye na ganin buƙatar ɗaukan wasu ƙarin matakai a ƙarshen damanar bana. dubaru irin na da a samu a adana abincin dabbobin tun da wuri a wannan shekara kenan cikin shekara mai zuwa sai a yi noman ciyawan da za a iya a yi duka na biyu kuma partner masu hannu da shiuni waɗanda suke nan suna eh, taimaka ma kiwo su ƙara lumkar ƙoƙarinsu game da taimaka ma wuraren kiwo kuma in za a taimaka ma wuraren kiwo don za a kai abincin dabbobi a kai abincin dabbobi a wurin da dabbobi suke kiwon dabbobi na matsayin aikin da kashi 87 daga cikin cikin ɗari na yawan jama'ar Nijar ke dogaro da shi, fannin da ke tafiya kafaɗa da kafaɗa da noma. Haka kuma kiwo na kan gaba a jerin ayyukan da suke samar da kuɗaɗen shiga ga 'yan ƙasar ta hanyar kasuwannin busashe, inda takanas 'yan kore daga ƙetare ke shigo Nijar don odar waɗannan albarkatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.